من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين na mai roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi da dafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai kafin mu fara karatu akwai baba mai rami da yake zama a nan kan kujera ina ji an masa rasuwa ban ji labari ba sai jiya to na so a kashe addu'a ina jin da 'yashi, da jikashi da kuma direba mutum uku ina jin ya tura su can gida da ita yashi, da kuma yartan eh da kuma direba ina jin mutum uku suka rasu a gidan nashi Allah ubangiji jikansu ya gafarta musu ya kyautata makwancinsu Allah ubangiji ya ba su haƙurin ya ba mu haƙurin jure wannan rashin Allah kuma ya kyautata ta mu idan mu ta zo sannan kuma akwai ɗan uwa shi ma da muka rasa shi ana Mahmud Hamza Zayyad Mahmud Hamza Zayyad dan Hamza Zayyad eh Mahmud wani eh na eh shi dama shi kwaya ɗaya ne eh wallahi ya rasu wallahi su ne masu filin nan inda garejin nan wannan wannan garejin ne yake eh abun mamaki har ya yi jinya muna makwabta nan amma su makanikan su fada ba har aka yanka mai kafa kusa ya taka kawai yana da diabetes haka to ya taka kusa ina jin ko baya cire ta fafa baya cire takalmi he kafan ta rubi aka yanka daidai gwiwa ya yi jinya alaka mai da shi abu aka ƙara yanka daidai nan hayyar su rasu Allah ina jin kwanan shi yau shine na uku ko na hudu na dan asabar da ta wuce Allah ji kanshi ya gafarta maka kyautata makwancinsa Allah ji kanshi mun je a nan a madadin um, almanar dai da mota mun cika malamai mun je mun masa mutu ta'aziyya Allah ubangiji ya kyautata makwancin Allah sada su da rahama to alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ya kamu yau 27 ko ga watan safar na shekara ta 1437 hijiriya wanda ta yi daidai da wato tara ga watan sha biyu na shekara ta 2015 miladiya a inda muke karanta wannan littafin a ka'idu shi'a al'imamiyya al'ifnai a shari'a littafin da yake fayyace mana aƙidun shi'a masu imani da limamai guda goma sha biyu wanda suka taƙaita wato shugabanci da jagoranci a kansu kawai yau da izinin Allah subhanahu wata'ala za mu tashi a tambaya ta arba'in da biyar wanda take cewa ma'atiqadu shuyukhi shi'a menene aqidan shi'a da imanin su game da shehunan shi'a kenan game da wato turbaya ko kasan kabarin sayyidina Hussein kasan kabarin me matsayinsa a wajen shehunan shi'a ina fata an gane ko jawab amsa iftarau sun kirkiro magana wanda ba ta da asali na cewa inna turaba lallai turbayan watsina ko kuma laka taɓon kabarahul husaini kabarin husaini alaihi salam shifa'un min kulli da'in warakarwa ne daga dukkan wata cuta kawai ina fata an gane ko ina jin babu asibitoci ma iran kenan ina jin <laughs> eh, tunda duk wani ciwo da ka sani yana warkarwa to ina jin bai kamata sai eh, rika samun kasan kawai gida-gida ina fata an gane ko wannan maganar ka je ka duba na farko biharul anwar littafin su mai suna biharul anwar ka duba a shafufuka 80 98 da kuma takwas zuwa takwas, ma ya silo ila samaniya wa salata eh, eh, wa samanina riwayatan wato akwai riwayoyi da sun kai sun kai uku riwayoyi kawai da aka ruwaito a kan falalan turbaya ko ƙasa ko taɓon kabarin husaini wa fadluha da falalan taɓon wa adabu akliha da hanyoyin da ladabin da za a ci kasan duka ko tabon a sa a baki a rika tsotsa wa ahkamuha da hukunce hukuncen ciwon wannan kasan kabarin da kuma tabon wa bawwaba lahal majlisiyu akwai shaihin su mai suna shaihul majlisi ya wallafa littafi shine mai biharul anwar din nan a inda ya ka babi mai suna babu turbatihi wato babun da yake nuna falalan turbayan kabarin husaini salawatullahi alaihi wa fadluha da falalan da kuma laduba na mu'amalantan kasan kabarin wa ahkamuha da hukunce-hukuncen da suka jibinci haka ina fata an gane ko waftarau suka sake kirkiro wani dalili da hujja inda suka ce inna Allah ja'ala turbata jaddi al-husayn wai lalle kaman ja'afar sadik kenan ko kuma abun eh, shi wannan eh, yawanci eh, ja'afar ibn muhammad shine ja'afar sadiq wai yace inna allah lalle hakika allah ja'ala turbata jaddil husain allah ya sanya turbayan kabarin kakana husain shifa'an min kulli da'in warakarwa ne daga dukkan ciwo wa amanan kuma amincewa da kariya min kulli khawfin daga dukkan wani tsoro dukkan wani tsoro da kake ji wani tsoro da rashin kwanciyar hankali to idan ka samu kasar ka sa a wajen shi kenan kawai ta ishe ka kariya ka natsu kawai ka yi bacci ma dama tsoron barayi kake ko yan ta'adda ko menene kasan amintar zai za ta amintar da kai daga dukkan wani tsoro ina fata an eh to wane ce ya kamata ya an cinye kasanto, kasanto watakila ana kara zuba ta ne koya <laughs> ne o oh. kasan kabari kan ka kashi nan dai ta duba wannan magana da na yanzu al'amali al'amali shafi na 318 waftarau suka sake kirkiro wata magana a matsayin hujja kuma ala abi abdullah suka danganta wannan maganan da suka kirkiro ga abi abdullah eh? shine wato ja'far bin muhammad wato limamin su na shida kenan wai yana ce wai hanniku auladakum bi turbatil husaini alaihi salam fa innahu amanun fa inna kun san tahnik shine yanda ake tauna dabino udan da aka haifan maka ɗa musa ana kira mai sallah a kunnen dama a yi iƙama a wata riwaya a kunnen hagu sannan a tauna dabino ko a tauna dabino a ɗan ɓarza sai a tauna sai a zuba ruwan a cikin bakin yaro to shi ma wannan shi shine tahnik to shi ma wannan suka ce idan aka maka haihuwa ka samu ƙasan kabarin Hussein in ka ɗan tauna shi ka ɗan tauna shi ruwa ruwan kasan sai ka bude bakin jaririn nan sai ka zuba mai ya haɗe annabi ya ce dabino su kuma suka ce kasan kaban to idan ka sanya shi ya haɗe to yaron na ya zamanto cikin kariya aminci daga dukkan irin a ce wai wani sihiri ko ni maye ko ni ido ko wani kambun baka ko mene mene duk ko irin ciwon kurkunu din nan ko menene wanda sai ai rigakafi ana ta bin gida gida ana kwankwasa duk yaron ka ya kubuta daga waɗannan na to duka aman duka aman kariya ne kawai daga dukkan wani tsoro ina fata an gane ko mala yace to ta'arud mawallafi wannan littafi yace to ga wata tukka da warwara anan kun ji dai da suka faɗa game da ƙasan ko to anan yace nasu malaci anya sun manta a can baya a cikin maganganunsu a littattafansu fassarau ala abi abdullahi sun kirkiri ƙarya suka danganta shi ga abu abdullahi din shi a ja'afar din inda suka ce annahu kala ce fahanniku auladakum bima'il furat a can kuma ya ce ku rika shayar da yaranku idan aka haifi jarirai da ruwa alfurat ma'ul furat teku ne na can dijila tekun dijila da furat inda suka haɗu ya ce kamilu ziyarati wal mazar ya ce waɗannan idan ka duba wannan littafin shi kuma a can ɗin sun manta kuma hain suka ce da ruwa ne nan kuma suka ce da ƙasan kabari shi wakala imamuhumul akbar al-kumaini babban shehin su ma limamin su jagoransu kumaini da ya rasu a 80 yace wala yulhiqu bihi tinun ghairu qabrihi hatta qabran nabiy sallallahu wa sallama wa alihi wal a'immati alaihim assalam alal aqwa yace babu wani tabo ko laka ko ƙasa da tafi wato tsarkaka da tafi daraja wanda ake so a rika sanya ma yara ana musu tahnik wannan abin nan din babu wanda ya kai na kabarin sayyidina Husaini yake kai hatta kabran nabi hatta kabarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ma bai kai na Husaini ba wal a'immatu alaihi salam alal aqwa da sauran ma kaburburan sauran limaman in ba na Husaini ba alal aqwa bisa maganan da tafi karfi da inganci makenan ina fata an gane a duba tahrirul wasila mujalladi na biyu shafi na ɗari da hamsin da uku za samu wannan magana ina fata an gane ko kitabul aqimati wal ashribati littafin da yake bayanin hukunce-hukuncen irin nau'ukan abincin da ya halatta a ce ko suka haramta da abin da ya haramta a sha ko ya halatta alƙaulu fi ghairil hayawan al-mas'alatu tasi a can littafin idan aka je ina fata an gane to saboda haka kasan tana da daraja tana da muhimmanci in kana da abin nan akwai cututtuka akwai menene annoba in aka samo kasan aka jika a ruwa shikenan mutum sai ya yi ta sha a yi ta sha a gida shikenan babu wata matsala insha Allah ina fata an gane in ji su in ji su to to wani ma ya yi tambaya ce to ai ina jin da tun lokacin da Hussein ya rasu yanzu ai da kasan kabarin ya kare na ce to nima ban san dai ko ana samo na tifa ana zuba ko dai wani abu dai haka ina fata an gane ko ai da tuni za a kwashe girman kabari ya yake ai family house daya kawai ma in suka je za su iya kwashe duka eh eh to amma kun san yadda ake yi ba wai kabarin zaka ba har suna da dabara za a yi ta zubawa a leda ne sai a ruta kasan kabarin ne a zo a yi tasaya a zo a yi tasaya kawai ina fata an gane za a yi ta zubawa a leda ne kawai in kun je ziyara in kun je ziyara can ai an killace maybe ma an sa tiles da menene yadda wajen ba zai abin nan ba eh, wani kabari can aka samu to wannan din ya za a yi su bari jama'a irin miliyoyi da suke zuwa ziyara din kowa ya haƙa ya ɗiba kenan da za a yi ta ɗaurawa a leda ne a leda ne a sa kuɗi in aka watsa a zuwa kirga miliyoyi a sa aljihu ina fata an gane ko? na? a ta karbala ne wani za ka yakin karbala kenan eh, an ba ka gani in za su yi sallah ai yawa eh shi suke ajiyar su sa a'a na karbala ne wannan kasan karbala hmm. za ka ga wannan kasar ana moldin din shi ana irin yadda injina masu yin tukwane din nan ka ga ana moldin din shi ana gyaggyara shi ana sanya shi a leda a yi packaging a yi menene kawai kai dai sai dai a sayar ma na kasan kabarin hussein ina shekara da shekaru ko miliyoyi suke sai, amma har yanzu kasan bai kare ba man lam yaj'al Allahu lahu nuran fama lahu min nur wanda Allah duk bai sanya masa haske ba ya so shi da siriya za ka taba sama masa haske ba ina fata an gane ko yanda ake daraja shi ina fata an gane wata rana an taba nuno a wani dan ina jin aljazira ne ko a social media ne ko a ina ne na gani aka ce in ma ka manta passport yawa ana gwada kasan kasan Hussein din kabarin shi akan wayan wani ne ta kullu ta kasa buɗe kawai da aka kawo kasan kai aka manna kawai da ya wai ana nuna irin falalan shi haka falalan shi kasan In san ana yin shi haka dan raran a dunkule dunkule haka ake sai da shi haka to shi komai ne komai in ka manna shi haka ina jin har waya ma in in batirinka ya yi lo in kamar na wayan za ta yi aiki albarkacin Allah sai ta nuna falalan kasan sosai a jikin waɗannan wayoyi a nuna na taɓa gani na? eh ba abinda ba ya sayi ba abinda ba sayi siddabaru ma ai ka ji imanin su yanzu abinda mu karanta tambaya ta abin nan imani da da su irin hatimi kundi din nan irin wanda ake rubutawa da waɗansu kaman rubutu digit haka waɗansu harufa waɗansu yawa a eh, a zagaye shi shine yanzu za mu yi a tambaya ta arba'in da biyar ɗin nan tambaya ta arba'in da shida kai ko ta shida tana ca Hali ya ƙulu shiyuku shi'ati bil fa’i bid du'a'i bid talasimi war rumuz wal istigasati bil majihul shin shehunan shi'a suna faɗa wa jama'a suna kiran jama'a zuwa ga amfanuwa da addu'a da ake bi talasim a talasim shine irin surkullen nan war rumuz da waɗansu duka surkulle ne eh, da za ka ga wanda ya yi makarantar allo to za a ba shi wani hatimi ko wani kundi ka ga an yi wani squire eh, yawa yawa ai wani gidan dara dara an sa wani ba'un a an sa wani ta'un an sa kaman wahid isnin salasa a kaman gidan dara haka yawa to ire-iren shi din a sa Allah ta nan a yi crossing hudin ya fita can hakurin eh ko alkaitu alayka kuma maddo ina jin eh, muhabbatan minni in wannan aina neman farin jini ne farin jini ne ina fata an gane duk iri waɗannan surkullen in ka je za ka sami shi ne hatimi idan ka ɗauki iri waɗannan da kyau ka kalli na ɗan irin freemason ɗin nan ka kalli irin na zion muta zionist ɗin nan ka kalli kuma na irin su su ɗan irin cultism to za ka ga dukkan iri waɗannan domin a cikin hatimi ɗin nan za ka ga har da iri wannan abun na ɗan triangle na bani na isra'ila tutar su inna za ka ga hatimi ana rubuta da shi za ka ga dukkan abun iri ɗaya ne wannan fa an gangaro kai da sunan musulunci wancan aka gangaro da sunan kwat, wannan aka gangaro da sunan amma duka hatim to ai shedanun da ake kiran ɗaya ne wanda suke yawa waɗannan hidima su suke ma waɗanta ai shi shedanin ai ba ruwan shi da kai musulmi ne kawai dama kai da ka kafurce ai babban rigar ne kawai mai da kai musulmi ai wa ma min ahadin hatta yaqula inna ina fata an gane to a yanzu da zaka je nan ka rubuta talatin wannan talatin din nan kai klikin zai fito maka da irin zanen kala kala kala na hatimi na kundaye duka wanda ake amfani da su kaman gidan dara ne a sa alikun a sa wannan a sa wannan a sa wannan to su ne za a baka a ce ayi kaza ayi kaza shedani zai kullo menene kar ka ji tsoro ka daure kawai in ka gama wani abu ya kullo a gaban ka duka to shin shehunan shi'a suna imani suna cewa ana iya amfanuwa da waɗannan irin abubuwan eh wal istighathatu da neman taimako da gudummawa bil majhuli da abinda ma baka san shi ba a saka kai ta kiran abu kawai jawab na'am eh akwa wa min amsilati zalika misali ma eh, misali daga wannan iftarau eh, iftira'uhum kirkiran da suka yi na ƙarya cewa bi anna hirza amiril mu'minina ali wato saidi na ali yana da wani irin hirzi kariya wani irin abun kariya lil da duk wanda aka masa sihiri duk wanda aka masa sihiri idan aka kawo shi aka karanta musu hirzin sayyidina ali wa huwa gashi nan yanda za a karanta shi bismillahir rahmanir rahim aikanush aikanush arshash arshash atnita menene atnitan eh atni tanihi ya matituru eh, mutai wa ya mutaitiruna faryatinuna ma mawama ma sama sawiya taitasha losh khaitosh eh mushfiqish masha sha'us au tai'unush li gashi nan liyafinish ne gashi nan dai yawanci za ka ji irin su na farisiya ne su irin na farisiya din ne haka za ka ji hh haka yawanci irin su ne waɗannan kalmomin irin waɗannan abinda ake kira Talatin ko rumus kalmomi ne da za a yi kari ka rika faɗansu su ba hausa ba ba Kullanci ba ba larabci ba ba farisiya ba ba turanci ba ba indiya ba ba abin nan ba kalmomi ne kai za a yi creating a hada a ce ka rika maimaita su na farko ba su da ma'ana ba su da tafsiri za a ce kai ta maimaita su ne kawai kai ta maimaita su ne kawai ina fata an gane yawa irin su kama wanda na saba faɗa ya alhannati tibin nan yanga dare, wa dare hasada Allah ke zaɓi raqibu zaɓin da annabi urfanu fatimatu zara arraqibu alwaqi fatimatu zara abiru gamlugu bal fa bi ayi harlin dumhal ka ji dumhal menene to shi ba aya bane ba ba ka sanin ma'anan su wanda in ka je wajen kullanci kenan da su makamanta Yas hannati yanga dare wawa dare hasada alwalazimu alwace zaƙi ratsibu zaɓi a aƙilun da annabi urfanu fatimatu zara lalla, wa muhaila abirugam lugubal fa bi ayi lardin dumhal duka ba mai fassara maka sai dai a baka a ce kai ta maimaita kai ta maimaitawa kawai haka za ka ji ina fata an gane ko za a baka wasarau sai suka kirkiri karya suka ci ala aliyin ga sayidina ali suka danganta shi ga na ali wai annahu kala Yake man dalla minkum fi safari duk wanda yake matafi ne sai ya bata hanya au khafa ala nafsi ko yake ji wa kanshi tsoron yan fashi ko wani abu wani mugun abu da kake jin fal falyunadi kawai daga inda kake jin kawai ka ce ya salihu a ya kai salihu ka taimaka mun kaga an sa ka kira majhul ko ba haka ba ka kira majhul waye salihu shine wai idan ka faɗi ya salihu to suna ne salihun ko kuma na ce ya kai mutumin kirki a gisni ka kamun ɗauki to fa inna fi ikhwanikum minal aljinni ku duba akwai ‘yan uwanku mumunai cikin aljanu cikin aljanu ‘yan uwanku aljanu mumunai ‘yan uwanku aljanu akwai wani aljani da sunan shi yusamma salihan sunan aljanin salihu tana kiran ki tana kiran aljani tana wannan ko duk abin da kake ciki kawai zai bullo ya kare ka cikin aljanu cikin yan uwanmu wa buduwa yan uwanmu aljanu akwai wani aljanu mai suna sani ta fata gani to a tace kana ce ya salihu a jisni ya kai salihu ka kamun gudun eh, ɗauki kawai aljanin nan duk inda yake zai ji ka sai ya zo a tace kawai in ma ka ɓata direction kai matafi ne zai na naka zai nuna maka hanya idan kuma wani zaki ne ya taso maka ko wani maciji ko ɗan fashi ko ɓarayi ko wani abin da kake tsoronsa ko wani gini ne zai rubto ko menene ya taso da ka kira shi kawai a take kaga nan ba a sa ka kira almajhul ba ka kira abinda majhul abinda ka sani ba ina fata an gane ko ka duba wannan maganar a cikin littafin su mai suna al-khisal mujalladi na biyu shafi na ɗari shida da goma sha takwas babul wahidi ilal mi'a wato ilmu amiril mu'minin wato da yake nuna falalan ilimin amirul mu'minin alaihi salam shi din kenan har zuwa karshe ka duba wasa'ilu shi'a shi ma can littafin wato mujalladi na takwas shafi na ɗari hudu da goma babu istihbabu tayamuni liman balla an tariqi an yunadiya ya salihu arshiduna wa fil in kuma a cikin teku ne kace ya hamza ya hamza kun ga a can a cikin littafin ma an kara in a cikin teku ne suka mutu ya bata direction ko yake ganin teku yana ambaliya ko irin web din nan igiyar ruwa ya ne bai gane ba jirgi dai zai nutse da kace ya hamza shi kenan ka gama kukuta ina fata an gane ko to kaga nan ma Allah ce in dai haka ne mushirikai na zamani manzo Allah masu bauta gumaka sun fi waɗannan ma imani saboda Allah yace waɗancan idaraki rakibu fil fulki da'awu Allah muqlisina lahu ad falamma najahum ila al-barri idza yushrikun Allah yace mushrikan da idan suka shiga kekeku suka ga alaman za su hallaka sai su jingine kiran duk waɗansu gumakansu da allolinsu da za suke bautawa sai su koma kiranwa da'awullaha su koma kiran Allah mukhlisina lahu dina suna tsantsanta suna tsarkake Allah kawai wajen kiran falamma najjahum ila albar yayin da Allah ya tseratar da su suka tsallake suka je su daram sun taka kasa to idahum yushrikun sai su yi rizumin bauta ma gumakansu sai sa malamai a cikin kitabut tauhid da waɗanda littattafan tauhidi na aƙida suka ce inna mushriki zamani na aghlazu shirkan min al-awwalin li'anna al-awwalina yukhlisuna fi shiddati wa yushrikuna fi rakhai wa amma mushriku zamanina fa shirkuhum da'iman fi rakhai wa shidda yace mushrikan da wato sun fi saukin shirka akan na zamaninmu na yanzu domin na da idan suka shiga hango halaka ko bala'i ko musiba sai su jingina gumakansu sai su tsarkake Allah shi kadai su nuna Allah ne kadai zai fidda su ina fata an gane ko cikin tsanani suna koma ma Allah cikin yalwa kuma nan ne suke shirka in sun ga tsanani ya karo su sai su jefar da allolinsu su mance da su su koma ma Allah amma namu na zamanin nan ka duba wai cikin teku fa mutum ya ga halaka amma duk an ce kira hamza kuma ya yadda ku duba wancan da ya ce a kira shi a kira wancan Malami ko wanda suke cikin bahar maliya tsakanin sudan da jidda suna tafiya da shehi ne da muridinsa ya ce to in kaga hatsari kaga menene menene in ka ji ni na ce Allah in ji shehin sai kuma haika kira ni ka duba fa ka ji na ce Allah sai kuma ka ce ya sulamanta sunan shehi Kyau nasiru yawwa Kyau nasiru shi shehi zai kira Allah amma shi muridin nasa ya ce shehu nasiru to wai ya ɗan ya bullo cikin ruwa ke kai wawa ne shi shehi yana kiran Allah kai kana shirka kana kiran shi wai da yake wai wai wai shi kenan da ya bar kiran shehi da shehi ya ce Allahu shi ma ya ce Allahu sai kai ya nutse ruwa ya ja shi kawai sai hehe ya duba ya duba ya ga muridinsa can yana nutse yana nutse ruwa yana haɗe shi ke wai ya haka rubi ya ɗauko shi ce ya kai aka yi haka yace ai wani ne ya kullo mun a ruwa yace ni wawa ne ina shirka ni ma in kira Allah kar in kira kai ce to ai ba kai baka kai matsayin ka kira Allah a nan ba ni za ka kira ina fata an gane ko yace shedan ne ya rude ka gashi da ka halaka to ka wancan shine muminin malamin ne shaidani amma shi wannan muridin bai gane ba to ka duba wai a cikin teku sai ce mu mushirkan zamanin mu din nan zaka ga shirkan su a cikin halaka da tsanani da yalwan ma duka ba sa fasawa ko kirista ga zai halaka za a yi karu ne jizo jizo jizo har ka ji kusa ya mutu har a mutum to shi ma yana shehuwa ne shehuwa ne har hatsarin ya same shi ya gama da shi shi ma yana hamza hamza ko yana hussein ko yana menene ya salihu ya salihu ku duba ma hatsarin inda ma za ka gane inda ka son suke kai mutu ya mutu akan kafir wai sai in hatsari ne wai ya tinkaro ka ne za ka kira in hatsari ne ya tinkaro ka ne za ka kira wannan wanda ba a san ko ne na ajalin kama ba fa amma a lokacin ne ake kokari a ƙara raba ka da Allah lokacin da hatsari ne ya zo kam ai ake inna lillahi ko ai komai ma manta da shi ka yi to amma shi a lokacin yake kokari ya raba kama da Allah ka duba Allah ubangiji ya rufa mana asiri at-ta'liq mala yace ga ta'liqi comment Ƙala Allahu anil mushrikina ga abinda Allah maɗaukakin sarki ya faɗi game da mushrikai yace wa annahu kana rijalun minal al Allah maɗaukakin sarki ce an sa ana samun waɗansu mutane daga eh, mazaje daga mutane ya ya'uzuna suna neman tsari da kariya da mafaka jalin minal jinni ko ba haka ba da waɗansu mazaje daga aljanu mazaje daga mutane suna neman protection da kariya daga mazaje na aljanu ko kuma hakan fazaduhum rahaqan sai kuma aljanu sai wanne ya kara musu wani girman kai da jiji da kai sai suka ɗauki kansu wani abu ne eh? maimakon duk mutum idan zai nemi tsari da kariya ya nema da wa da Allah sai kuma su kuma suna nema da aljanu suna nema da aljanu don Allah wannan ba ba mutane bane suka nemi tsari da aljanu Eh? suka ce ya salihu wani suna ne daga cikin aljanu in ka kira shi zai kawo maka ɗauki in a cikin ruwa ne ka ce ya hamza shi ma wani aljanin ne mai rayuwa a teku shi ma zai kawo maka ɗauki ba a raba mutane da kiran Allah aka karkatar da su zuwa ga kiran aljanu ba su kawo ɗauki to su kuma jin haka aljanu fa sai suka ɗauki kansu waɗansu mastoci ne Hmm? sai an zo rukiya ka ga yadda ake bibbige su kana rukiya ya ce ha kayi ka gaji kayi ka gaji ka ma bari ka ji aljani yana maka barazana in ba ka daina ba zan gama da kai zai menene duka barazana ne ba wanda ya kai mumini ba abinda ya kai wato ake tsoron shi a duniya irin mumini in dai kai imani da Allah ka riƙe Allah to da shaidanun mutane da na aljin duka tsoro suke menene Allah maɗaukakin sarki ke cewa la'antum ashaddu rahabatan fi qulubi fi sudurikum ko min min Allah Allah ce ku mumunan nan wallahi sun fi tsoron ku a zukatansu fiye da yadda kuke tsammani sama da yadda yake suke tsoron Allah A in kaga kafiri yana latsa kai yana rena ta mai da kai abun nan kuna zama teburin ɗaya eh, ku sha giya ne tare da shi ku nemi matan banza tare da su ku nemi ƴaƴan ku zauna da su amma matukan ka rike Allah subhanahu wa ta'ala ba ka cin haram in sun yi ciwacin su ban da kai no no no that, that's na malam now don't carry this thing to him he no go, he no go text yawa ka zauna a hakan ka zauna a hakan a ce wale ma ko ka kai mai ma ba zai karɓa ba kar kuma bar wane ya sani yawa ka zauna a sanka a haka inda kake aika duk wani abu na cuwa-cuwa ma a ce kar ma wane ya sani to wani yaƙi ne Allah ya maka daga nesa ya haramta wa haram in ma ta zo ma kusa da kai daga can ma an yanki aka wannan ya sani wannan ai mu kawai mu kasa kayan mu mu tafi ka ce alhamdulillah ma ka ce alhamdulillah Allah ne ma ya tsare ka ya kare haram din ya tattara shi ma ya iya isa ma kusa da kai balle ma inda kake ina fata an gane ka zauna haka kai waɗannan ustazai ne ai wannan ustazu ne kar ma ku faɗa mai ko kun bashi ma ba zai karɓa ba alhamdulillah ustaz din ai yayi daɗi kenan ai yayi daɗi kenan ina fata an gane a san da wannan a san da wannan wannan shine fazaduhum rahaqan ina fata an gane ko in kaga kafir yare na ka kuna komai ne na sabon Allah ka bai tsoron Allah ba ka tsoron Allah duk abin na haram da Allah ya haramta shi ke kuna yi tare na kuwa ka zo ka ce rabbana ah, Allah ya Allah ka ɗora ni akan makina a ah, ai yanzu ba addu'a ba rabbana Allah zai bar kawai mai sako da mai sako ne su yi ta tafsawa wanda ya ci nasara akan ɗaya shi kenan kawai mai sako da mai sako ne kawai suke match suke da kuwa ba wani rabbana a nan suna alaihim a'a domin Allah maɗaukakin sarki ce in tansurun laha ne ko in kuka taimaka wa Allah a addininsa kuka taimaka kuka ta shi kuka bar abin da bai so to nan ne yansurukumullah shi Allah nan ne zai taimaka mu ka gani sai sa Allah madaukakin sarki yace a falyu'minu bi ko wal yu'minu bi wa idza salaka ibadi anni fa inni ujibu da'wata da'i idza da'an amma falyastajibu li ni su ni ma su fara an samu wal yu'minu bi su fara yin Allah ce wa idza sa'alaka ibadi anni ya Muhammad ta wa bayina in game da ni duk wanda ya tambaye ni wa idza sa'alaka ibadi anni ka tabbatar masa fa inni karibun ina kusa da shi wajen taimaka masa da bashi nasara da duk abin da yake so ujibu da'awata da'i ina amsa addu'an duk wanda ya kira ni amma da shar'i nima falyasta jibuli in suna son in amsa musu nima su amsa mun me Allah ya nema ka amsa masa karka saba mai abin da yake ka bari ka bari abin da yake ka yi ka yi shi akan lokaci ka yi salloli biyar akan lokaci ka yi su ka yi su a masallaci ka yi su kada ka ci haram kada ka ci kada ka saba Allah kada ka saba wa Allah to falyastajibu li su fara amsa mu sharadi na farko wal yu'minu bi su yi imani da ni din cewa ni din zan musu ni mai iya musu ne ina fata an gane fal yastajibu wal yu'minu bi la'allahum yarshudu in suka yi haka to sun shirya to kaga in kana so Allah ya amsa maka kai ma ka fara amsa maka ka bari na bari kayi nayi shine hadi wani hadisin ƙudusi ya sake bayanin waɗannan sharuɗa Allah ce a cikin hadisin qudusi yace ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه كما هكذا فإذا أهببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها wala in ni la u'iyannahu wala in ni la u'izannahu yace ba abinda bawa na zai mun inji Allah mafi soyuwa a wajena irin duk abinda na wajabta mata, in ga yana aikata shi ya wajabta maka sallah eh ya wajabta maka ne santan giya da haram eh ya wajabta maka ne santan riba da kubun haram eh ya wajabta maka yin salloli da rashin jinkirta su akan lokaci eh ya wajabta maka nisantan dukiyar maraya eh ya wajabta maka kaza ya wajabta maka kaza na nisanta ko na aikata e to Allah ce duk a duniyar nan ba abinda za ka yi mafi soyo a wajen Allah in ji shi Allah din irin ka kula da abinda ya dora maka na farilla na asali yace in wannan ya samu sannan wala ya zalu abdi ya taqarrabu ilayya bin nawafil ba wannan bai gushe ba bayan ya kauce wanke ya kula da shi har yana kusanta ta da nafil filu kullun yana nafil filu to idan ya rike waɗannan abubuwa guda biyu to Allah ce za a kai point inda hatta uhibbahu zan so shi sai Allah ce idan na so bawa kuma ga abin da nake masa zan zamanto masa ni ne kunnen da yake ji da shi ba zai je haram ba ganin da yake gani da shi ba zai kalli haram ba a hannun da yake damƙa da ita ba zai damƙi haram ba kafan da yake tafiya da shi ba zai je wajen haram ba zan kare masa duk waɗannan gaɓoɓi domin su ne canin asali na fitila ido ya kalla zuciya ta yi deciding har ce ya furta alkawari ƙafa kuma ya ce ga inda za mu haɗu in an haɗu hannun shi kuma ya taɓa shi ne asali ido ne ummul khaba'i sai sa Allah ce a rika kasa kan wa kullil mu'minina ghuddu min absari ina fata an gane ko to idan na kare masa waɗannan gaɓoɓin sannan Allah ce wala in sa'alani duk abin da ya kaga hannu ya roƙe ni la uti yannahu zan bashi wala in ista'azani duk abin da ya kaga hannu ya ce in kare shi daga gare shi zan kare shi kai tsaye shikenan me yasa Allah a take ki in ka roƙa zai baka in ka nemi tsare zai tsare ka sai da kai abin da yake so ai sai da kai abin da yake so amma kun je gidan giya kafir ya sha ka sha kun bugu za ku yi faɗa ta ce Allahumma surni alaihi ina ai da kwalaben Allah zai bar ku kawai ku yi ta kafsawa wani ya fasa shi ma ya fasa ku ta san ba wani Allahumma surni alaihi ai duk nasarar da Allah ke ba mumini ka damu a tarihi yawan musulmai da mumini ba su taba zaman to da kafirai ba Allah yana ba su rinjaye ne da ƙarfin imani da ƙarfin imani amma daga ran da mutum ya shi ma koma saba Allah sai a bar ƙwarya ya rika dukan ƙwarya kawai sai wanda ya fasa wani kawai na fata an gane Allah ubangi ya rufa mana a cikin da Sheikhul islam ibn Taymiyyah idan zai je yaki zai jagoranci yaki duk wani wanda ya san yana bid'a sai ya kore shi sai ya cire shi ba za ka bi mu ba duk wani wanda ya san yana kaza zai fidda tsantsan waɗanda ya san ba sa bid'a ba sa manya-manyan ya ce da su za mu yaƙi kawai a ce ku ɗan kaɗan duk waɗanda ya ce eh ana ba da nasara ne akan imani tsarkakan zuciya Allah ubangi rufa mana asiri farawal ummi ko wani shehin su da ake kira ƙummi ya ruwaito anna aba ja'far cha abu ja'far as-sadiq rahimahullah ya yace kanar rajulu da can a lokacinsu a za kan samu wani mutumin da yantaliku ilal kahin ya tafi gun boka allazi yuhi ilaihi shaitanu wanda shaidani ne yake wa bokan wahayi fa ya sai ya ce masa kulli shaitanika fulanun kad'aza bika eh, sai ya ce gun bokan ya ce bokan ka ce wa shaitaninka kaza wani yana neman tsari kariyansa ya kare shi da Allah ka duba ka duba wannan maganar biharul anwar babu haƙiƙatil jinni wa ahwalihim mutum ne zai je gun boka ya ce wa bokan boka yana aika shaidanu yana da shaidanu yana mu'amala ya ce ka gaya ma ya kai boka ka gaya ma cikin shaidanunka wane yana neman kariyansu a taimaka ai ma aljanin magana ko shaidan ya kare shi wa qala al faidul eh, kashani kashani shi kuma faidul kashani yace fazadul jinna bi ti'adatihim bihim kibran wa utuwan wato saboda sai suka ƙara wa aljanun nan girman kai da jiji da kai domin sun ga ashe ɗan adam ma har yana ma mai da su wani abun da ma zai iya sake Allah ya zo wajen su wannan kai sai yasa sa aljanu suka zama to shekaru masu me jiji da kai da wani girman kai da makamantan ashe mu dinnan fa wani abu ne ɗan adam ma ashe mu wani abu ne da har suke gudun Allah su bar Allah su zo wajen mu to nan ya fara aljanin abin nan shi yasa dan adam da da da an ce masa ku tsale shi kawai ai mu ba ma fada na jiki da jiki mu fadan mu daga nesa ne sai kaga mutum ya rikici to wani ya ce a kyale shi zan gani za mu turo masa aljanu kawai sai kaga mutum ya rikice aljanu aljanu aljani ya fi tsoronka fiye da kima fiye da kima tsoronka yake in dai kana rike da Allah kana askar aljani bala'in tsoron tsoronka yake in kana abin nan shi shedan da kanshi ma yace wa Allah zan iya badda kowa illa ibadaka minhumul mukhlasin sai dai bayinka masu rike da addini masu tsarkake kaya Allah Allah ma yace masa shi ma inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka min al-ghawin yace bayina na kwarai karyanka da su shedan sai dai wanda suka biye maka cikin batattu batattu su ne kai zaka iya cin nasara a kansu kaga shi shedan yayi confessing in kana rike da Allah kafi karfin shi kana rike da Allah kafi karfin shi in mace tana sa hijabi shaidan baya ganin ta aljani baya ganin ta yanda mu ma ba ma ganin aljanin haka suka ce in mace ta sa hijabin na yanda Allah ya faɗa daga sama har ƙasa to aljani yanda mu idon mu baya ganin aljani Allah ya sanya wani shamaki to haka Allah yake sanya shamaki tsakanin aljani da mace da ta sa complete hijab na fata an gane ko da ta karanta ayoyin qur'ani ka abu na ka fita aljani ba wa idza qara'ata alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban masturan dan kana karanta qur'ani Allah zai sanya wani irin hijabi shamaki yanda aljani kwata kwata ba zai maganka ba ina fata an gane amma a ce dukka sake wannan ka ka je gunka ka nemi wani abin nan da aljani aljani ba zai taba maka wani abu ba sai ka bashi ya sha jinin raguna ya sha jinin kaji bakaken shanu bakaken kaza turare zannuwa menene duk wanda zai je boka ƙaryen shi ya fito empty hand ya je empty hand ya fito haka sai ya yaga ya yaga zai maka list ne ya ce wannan na fara gani na ne yanda ake ganin likita faɗan karamin katewa na kafin alkalami me kafin alkalami ba shine ɗan karamin kafi da za a baka ba na wani gani likita sai ka je can sai ka ji in ya gama maka bayani sai ka je kuma wajen sayan magani in operation ne ka ji kudin in ya gagara ka dawo to shi ma haka din ne ai dabaru ne kawai na fata an gani Allah ubangiji ya samu dace shi sa waɗansu boka idan su kana hulɗa da su suna baka magani sai su ce to in jiki ya tashi fa kada ka yadda ka je gun waɗansu ko ka ce za a maka wani karatu qur'ani ko za a sauke maka to an san abun zai warware dama in kana hulɗa da su za a raba ka da karatun qur'ani za a raba ka da nafil filun dare za a raba ka da zuwa islamiyya domin abun in kana yawan karanta qur'ani yana warwarewa ne ba zai taba ba zai taba haduwa bane to sai su raba ka da waɗannan abubuwa wani sa'i ma a ce ka rika taimama kawai ka daina alwala Allah ubangiji ya rufa mana asiri in Allah maɗaukakin sarki ya kai mu za mu tashi a tambaya ta arba'in akan kan istikhara musa in kana istikhara da Allah Allah ake ba zaɓi to su kuma za mu ji in za ka istikhara suwa kake sa ina fata an gane amma da izinin Allah subhanahu ta'ala gobe zan yi tafiya zan da ina jin ranar juma'a in tafi lagos nan akwai wani paper da zan gabatar da izinin Allah gobe da karfe bakwai zan yi tafiya ina jin sai abin nan kenan eh, sati mai zuwa da fatan Allah ubangiji ya hada mu cikin alkhairi sai a yafe mana a mana afuwa muna neman afuwan kuɗi nan kuna ganin kaman wasa ne yawa kuma a sanya mu addu'a da fata Allah ubangiji ya sa mu dace ya yafe mana baki daya subhanakallahumma bihamdika ashhadu